Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu kwage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 27 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa masu ruwa da tsaki na ci gaba da tsokaci kan shirin Amurka na hana duk wani ɗan Najeriya da ke kafar ungulu ga tsarin dimokuraɗiyya da zaɓe shiga Amurka. duk da yake dai sun yi shi ne da son rai saboda nasu bukatun mataki ne wanda ba shakka 'yan siyasa da yawa za su yi la'akari da shi kuma saboda tsoron kada a hana su zuwa kasar amurka za kuma a ji cewa duk da kara kusantowa da babban zaben najeriya ke yi manyan jam'iyyu sun kasa warware manyan rikice-rikicensu na cikin gida sai dai wasunsu na cewa ai dimokuraɗiyyar kenan ba za mu ce mishi illa ba kyawar eh, demokaradiyya shine a yarda a saba a saba a yarda kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan yadda 'yan kasar kamaru ke ganin shirin zaben najeriya za kuma a ji labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar aminu fake da labaran duniya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a babban janar na tarayyar Turai ya ce Rasha ta kai yakin Ukraine zuwa wani mataki na daban inda take kaddamar da hare-hare barkatai kan fararen hula da birane. A matsayin martani ga shawarar da kungiyar kawancen NATO ta yanke kwanan nan na tura manyan makamai zuwa Ukraine don tallafawa kasar a kokarin da take yi a yakin. da yake magana a wani taron manema labarai a birnin tokyo sakatare janar na kungiyar bada lamani ta turai stefano sannino ya faɗa manema labarai cewa rasha bata mai da hankali kan auna wuraren soja ba a maimakon haka tana kai hare-hare ne barkatai kan birane da mutane ina ganin wannan lamari na baya-bayan nan dangane da samar da makamai ga ukraine ne na da nasaba da yadda abubuwa suka sauya da kuma yadda rasha ta fara tura yakin zuwa wani mataki na daban sannino ya kara da cewa shugaban rasha vladimir putin ya tashi daga matsayin mai gudanar da wani aikin soja na musamman zuwa mai yaƙi da ƙungiyar tarayyar turai neto da ƙasashen yamma Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a. A matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Falastinu suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani ƙazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hare-haren akalla sau biyu kan mayakan wata kungiyar adawar jihadi waɗanda suke zargin su da harbi wasu 'yan isra'ila kawo yanzu ba a samu rahoton wasu da suka samu da suka jikkata daga ɓangarorin biyu ba isra'ila ta ce ta kakkaɓo akasarin rokokin da aka harba daga gaza Rikicin na yau Juma'a ya biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira a jiya Alhamis a Janin, wanda ya sanadiyar mutuwan mutane tara a ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni da aka zubar da jini a ta yamma da kogin Jordan. Koriya ta kudu ta nuna damuwarta a game da wasu matakan Amurka game da girki makaman nukiliyar Amurkan. Amurka. abinda ake gani kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron amurka lloyd austin a birnin seoul austin wanda zai isa babban birnin koriya ta kudu ranar litinin ana sa ran sai gana da shugaban koriya ta kudu yon suk kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayar da rahoto. a farkon wannan watan ne kafafen yada labarai suka ambato yan yana cewa koriya ta kudu za ta iya neman a sake girki makaman nukiliyar amurka ko ma ta kera nata makaman nukiliyar domin karfafa matakan tsaronta idan barazanar tsaro da take fuskanta daga koriya ta arewa ta yi muni daga baya yun ya janye wannan kalami amma duk da haka ya nuna damuwa game da yadda koriya ta arewa take faɗaɗa makaman nukiliyar ta cikin gaggawa da kuma yin tambayoyi game da matakan kariya daga ƙawarta amurka to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Gwamnatin Somalia ta nuna jin daɗinta da mutuwar Bilal al-Sudani, shugaban ƙungiyar ISIS wanda dakarun Amurka na musamman suka kashe a wani yanki mai nisa da arewacin Somalia a daren ranar Laraba. Hussein Sheikh Ali mai baiwa shugaban ƙasar Somalia shawara kan harkokin tsaro ya shaida murya Amurka a jiya Alhamis cewa muna maraba da mutuwar al-Sudani. Ali wanda ke nan birnin Washington ya shaida murya Amurka cewa kungiyar ISIS ba, ita ce babbar barazana ga Somalia ba illa al-Shabaab. Amma shugabanta al-Sudani ɗan ta'adda ne mai hatsarin gaske wanda ke yin barazana ga Somalia da kuma gabashin Afirka. Zahar Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka je gwamnatin amurka ta yanke shawarar hana duk wani ɗan najeriya mai yin zagon ƙasa ga tsarin dimokuraɗiyya shiga amurkar tuni dai wasu masu ruwa da tsaki suka fara tsokaci daga abuja ga umar faruk da cikakken rahoton manufar ƙasar amurka dai kamar da anthony blinken yake bayyana a sanarwa ta musamman da ya rarraba mu hukumomin ƙasar amurka da kuma abokanin mu'amalar su na kasashen duniya daban-daban ta zo ne bisa ga bukata ganin cewar masu hannu ko ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi zaɓe musamman 'yan siyasa da kusoshin gwamnati suna gaba-gaba a jerin mutanen da wannan umarni ko tsari na haramtawa 'yan ƙasar najeriya da iyalai iyalansu takardar izinin shigar amurka zai shafa domin su ne gaba-gaba wurin tsara makudin zaɓe da zai kawo hayaniya ko rudu ko rigingimu a cikin najeriya domin biyan bukatar kansu malam abdullahi yalwa mai sharhi ne kan al'amura a najeriya kuma kwararren edita a jaridun najeriya daban-daban ya yi mun tsokaci akan shi abin da yake ganin cewa wannan tsari na amurka yake nufi a maganar zaɓe ko hidimomin cikin gida na najeriya inda yake cewa wannan yana nuna har yanzu dai wayannan kasashen turawa suna nan bisa kan kudirinsu na jagulgula duk wani abu da muke yi ƙasar nan wannan zaɓe na 'yan Najeriya ne su zaɓi wanda suke so. Najeriya tana da dokoki nata da ya shafi sha'anin kada zaɓe da sha'anin tsaro kuma ba ruwan Amerika da ta tsumbula bakinta da cewa wannan mun hana shi shiga ƙasarmu domin ana zarginsa da yin magudi ko yin wani abu dai da yake zai kawo cikas ga sha'anin zaɓe ba shi ne hanyar da za su taimaka mana ba. Kai kana ganin akwai wata hanya da za su iya taimakawa demokradiyya ta zaunu a kan zaɓe na gaskiya da adalci babu magudin da aka saba tabkawa a cikin kasa. Eto eh, mu dai koma ga maganan bahaushe idan kura na da maganin zawo ta yi wa kanta mana wannan abin kunya da aka yi na zaɓe da donald trump ya tsaya yana shugaban kasa har ya kai ya tura 'yan banga a majalisa domin su kashe spika da ma mataimakinsa da ke wurin me suka yi a kasar da ke burgan cewa su ne suka iya demokradiyya. malam abdullahi yalwa kenan farfesa a tahiru jega tsohon shugaban hukumar hukumar zaɓe ne ta najeriya wanda a zamanin shi aka ga ingancin tsarin zaɓe a najeriya na tuntuɓe shi domin ya bayyana min ra'ayinsa dangane da wannan tsari da amurka ke ƙoƙarin ta aiwatar domin kawo zaɓe na gaskiya da adalci a najeriya wannan mataki da ƙasar amurka ta ɗauka ina ganin duk da yake dai sun yi shi ne da son rai saboda nasu bukatun mataki ne wanda ba shakka 'yan siyasa da yawa za su yi la'akari da shi kuma saboda tsoron kada a hana su zuwa ƙasar amurka za su ɗan yi taka tsantsan kuma ita ƙasar amurka ta san da haka cewa 'yan siyasan mu ko dai sun aje kuɗaɗensu a can ko sun gina gidaje a can ko iyalansu na zuwa hutu a can a shi yasa suke amfani da shi domin su dan tsorata su su nuna kima ga yadda suke shiga harkar zaɓe na demokuraɗiyya a irin ƙasashe namu ba wai suna yi don allah da annabi ba ne domin ƙasashenmu su ci gaba yadda ya kamata amma dai eh, saboda biyan bukatunsu suna dan tsorata su kuma a kasari suna eh, 'yan siyasa mu din suna tsorata da irin wannan kudurin na gwamnatoci irin su amurka haka na tuntubi jami'ai a fadar gwamnatin najeriya da kuma ma'aikatar huɗa da kasashen waje domin in ji martanin da za su maida ko tsokacin da za su iya yi dangane da wannan tsari da amurka za ta aiwatar a najeriya amma dukkansu sun daidaitu a kan ra'ayi ɗaya cewa ba za su ce uffan ba wato da ya sanyi gum kamar da malam ya ci shirwa umar faruk musa muri amurka a abuja najeriya A gaida Umar, har yanzu muna Najeriya inda ake ci gaba da fama da rigingimu a cikin gida na manyan jam'iyyun siyasar kasar alhalin babban zaɓe na gabatowa ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. Duk da yake manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya sun himmatu wajen neman nasarar zaɓe, wasu suna ci gaba da zama da baibaice da matsalolin cikin gida. kamar yadda jam'iyyar adawa ta pdp ta kasa shiryawa da gwamnonin nan da ke yi mata barazana ita kuma jam'iyyar apc mai mulki kwanan nan aka ji dan takarata na shugaban kasa na kokawa akan matsalolin da kasa take ciki a haujin karancin man fetur da kuma canjin kuɗi da yake gani na iya kawo masa matsala a jihohi ma ana samun irin wannan takin saka a tsakanin jam'iyyun kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya inda 'yan majalisar dokoki na jihar ke kai ruwa rana da gwamnan jihar sanata abubakar atiku bagudu a matsayina na ciyaman na watsa labaru a majalisar dokoki ta jihar kebbi wanda a yau mun zauna a majalisar dokoki ta jihar kebbi mun kai ga yarjejeniyar da mu da an rike da mukamai na majalisar dokoki shugabanni na majalisar dokoki na jihar kebbi mun yi rizani mun ake bisa ga mukamman mu wannan abun kuma ya samu karbuwan yan majalisu mutum ashirin da muke tare da su kuma sun yadda muna kuma mun aje wannan kujerar namu daga yanzu na ta mu na shugabanni na majalisar dokoki da kuma ga attendance a hannuna a wata takarda da majalisar ta fitar ta baiwa gwamnan umarni ya bayyana gabanta wannan juma'a domin warware wata takaddama ta wasu makudan kudade da ta amince masa ya ciwo bashi sai dai wasu manyan jami'an gwamnatin jihar ta kebbi sun dira a cikin majalisar suka zauna da 'yan majalisar a kokarin warware wannan takin saka inda aka ɗauki tsawon lokaci ana tayar da jiyojin waya a ƙarshe duk ƙoƙarin da manema labarai suka yi domin jin sakamakon zaman ya faskara. Masu rajin bunƙasa tsarin demokuraɗiyya a Najeriya na ganin cewa idan an dafa ɓoye ba a ci ɓoye shine kisa irin waɗannan matsalolin na fitowa fili. Malam Shehu Eskudu na daga cikin 'yan rajin haɓaka demokuraɗiyya a Najeriya. Saboda duk wani abokan ga suna yanzu kallon su na kai baya ga haka su waɗannan zasam 'yan majalisar dokoki su ne muke kira hiyar shekara uku su kawo mana agaji domin a gyara mana jihanmu a kawo ci gaba a daidaita demokuraɗiyya dukkanin tsawon shekarun ga uku wallahi suka ke sauraron mu suna can suna sun haɗa kai da mai girma gona na yan abin da ya ga dama tare da ɗaurin gindin su an zaɓi shugabanni ya azirin waɗanda yake so masu mishi ladabi waɗanda za su yi dukkanin abin da ya umarce su ba tunanin su ba da su ciki ba sai ga su ma sun kwana za su yi gida ba su barkata komai ba ba su yi ayyuka ba ba su samu wani abin duniya ko wani abu da suke so ba ba su da mutuncin shi ba saboda hakan ga mu dai kallo an namu. Na tuntubi kakakin jam'iyyar APC a jihar Kebbi Isa Asalafi akan irin kallon da jama'a ke yi wa wannan tankiyar tsakanin 'yan majalisa da gwamnan jihar. Ba za mu ce mishi illa ba shawar demokaradiyya shine a yarda a saba a saba a yarda wannan abin da ya faru ba abin mamaki ba ne zamantakewa ce ta wannan kuma wannan zai kara ba da dama a kara samun better understanding na yi kokarin jikoda daga ɗaya daga cikin 'yan majalisar akan yadda jama'a ke ganin cewa ruwa ne ke son karewa dan kara bai gama wanka ba shine muharin wannan rikicin sai dai abin ya ci tura muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To a gaida Muhammad kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu. za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. To yanzu kuma ga rahoto na musamman. al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna tofa albarkacin bakin su kan al'amuran zaɓe da gudanar a ƙasar tarayyar najeriya wanda ƙasa ce kwaɗe tilo wanda tafi yawan al'umma a ƙasashe baraƙen fata na nahiyar afirka wannan ƙasa ta najeriya dai tana zama jigo ga ƙasashen nahiyar afirka ta yamma sannan kuma tana makwabtaka mafi tsayi tsakanin ta da ƙasar jamhuriyar kamaru wanda nesa na hira da alhaji alida na shi ɗan siyasa ko mai fashin baki akan harkokin kasashen duniya ga abin da ya ce akan kasar ta tarayyar najeriya za mu yi magana ne kamar yadda ka tambaya dangane da eh, najeriya da kuma zaben shugaban kasa da za a yi a najeriya gaba daya wato najeriya inda kana neman matsayin da najeriya take da shi ka fara ma daga matsayin da take da shi a duniya daga duniya kuma ka kawo matsayinta a afirka wato dangane da mutane da al'ummar da take da shi sama da miliyan 225 wajen su zuwa ce 20 da 30 ma kenan wato kenan najeriya matsayin ta na duniya ma tana da matsayi a cikin afirka ma tana da matsayi wato kuma sai mu kawo ta a takaice kuma matsayin da take da shi dangane da kamaru da da kuma al'amarin kasuwanci da da da shauransu ba ma da kamaru kadai ba da duniyan gaba ɗaya wato najeriya ta zama kamar wato babban kasuwa ne inda za a kawo a sayar kuma a saya a je a sayar domin najeriya babban kasuwa na don bisa domin kan ka samu kasuwa wanda mutane suna nan sama da miliyon 200 wato gaga amerika ma bata fita da wani abu mai kirki ba domin 225 ko da 30 take da shi amerika da irin 320 ko 330 da ake tunawa to kaga babban kasuwa ne duk abin da ka zo sayarwa najeriya inda aka saya za ka yi riba eh to haka ne kuma ta yi kokari a matsayin ta na cewa babban kasa a afirka ta samu wato duk wani abin da kake nema ma za ka iya samu shi a najeriya eh, babu abin da ba za ka samu a najeriya ba ba don ana maganar man fetur da shauransu ba ne wannan shine matsayi wato da zai kai da duniya gaba daya wato su kura ido su lura da zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a najeriya saboda kasance abu ne da gaskiya da kuma ba zai zama ma duniya gaba daya fitina ba balantana kuma zama ma afirka ma a eh, fitina wannan bangaren duniya ne da afirka haka zalika na sake tambayan alida na shirin kan yadda kasar ta kamaru take ganin yadda za ta yi da kasar ta najeriya musamman mata fannin harkokin tsaro da kuma yadda yanzu haka kasashen guda biyu suke da matsala ta bangaren bakasi sannan yanzu kuma ana kokarin zaben sabon shugaban kasa a kasar ta tarayyar najeriya ga abinda alhaji aina na ya ce takaice mu je dangane da mm, kamaru najeriya wato in ka ɗauki gabancin kamaru wato gabas ta kamaru ta kudus kamaru gaba ɗayanta wato najeriya ne makwabciyan kamaru wato tsawon kilomita dubu da ɗari bakwai ake kirgawa ko da ɗari takwas da kamaru da najeriya suke rabawa da kamar wuya maganan boda ma ya zama a tsakanin su har a ce babu wani hanya na shiga najeriya kasan boda ba wani danga ake ba ba komai ba eh dangane da al'amarin kasuwa da siyasa dole ne in dai kamaru ta su ta ci gaba eh, dole ne ta yi alaka da najeriya a kowane lokaci dangane da siyasa da akwai matsala ɗaya da kamar rage da shi da najeriya har yanzu wato matsala eh, raba boda wato dangane da maganar da ake kira maganar bakasi da bakasi da can kuma arewacin na eh, kamaru arewa mai nisa na kamaru yashin da ake daga su da ban tsamiya da sauransu daga tsibirin caji na har zuwa abin nan wato da kotun duniya ta ba ma mm, kamaru gaskiya akan wani matsalar da za su ke da shi tun bayan yakin biafra to da kamato da halaman cewa dai gwamnatin najeriya a yanzu nan suna su suta da wannan magana kamar cewa ba su yadda ba kazan irin shari'an ma da kotu ɗin ta tsayar shine akan cewa wato ƙasan. za ta kasance na kamaru amma al'umman ciki suna da zaɓi ko su zama 'yan kamaru ko su zama 'yan najeriya ko da lokaci haka ake yi wannan shine na na na na farko ko na biyu dangane da siyasa a ƙasar kamaru to kaga kenan kamaru dole ne su zuba ido akan abin da yake bicewa kuma su kasance masu roƙon allah a yi zaɓen nan lafiya kuma ya kasance lafiya ya kare lafiya saboda kowa da kowa je ya riba daga kamarun daga najeriya duk za mu yi riba ka duba ka abin da yake faruwa dangane da boko haram to kaga a najeriya suke amma ya shafi kamaru kwarai da gaske har yana girgiza ma dantalin arzikin wato eh, na kasan kamaru haka zalika na karkata ta bangaren yan kasar najeriya mazauna a kasar jamhuriyar kamaru musamman shugaban kungiyar yan arewacin najeriya mazauna a birnin duwala alhaji rabiu ismaila Shima ma ya yi min fashin baki kan yadda suka tsinci kansu a kasar ta kamaru da kuma yadda yake ganin wannan zaɓe zai gudana hali irin koje koke da suke mika gwamnatin najeriya na ganin cewar su ma a su su dinga kada ƙuri'arsu a ƙasar da suke zaune a cikin musamman ƙasar kamaru wanda take ɗauke daga 'yan ƙasar najeriya sama da miliyan hudu ga abin da ya ce to da farko nan bayyana sun ne rabi ismaila shugaban kungiyar arewacin najeriya gaskiya game da maganar zama tsakaninmu da mutanen kamaru to alhamdulillah gaskiya muna zama lafiya tare da kowa da kowa muna zama lafiya da wani sanadiyan haka haka kamar nigerian embassy da mu da muke nan a duwala muna da nigerian consul suna kira mu muna taro da su suna nuna mana kamar yadda za mu zauna lafiya da su 'yan uwanmu 'yan kamaru bayan nan kuma muna da kungiyar nigerian union wanda ita kungiyar nigerian union ita ma muna zama da su muna taro ana faɗakar da mu ana fahimtar da al'umma najeriya yadda za mu zauna lafiya ba tare da wani matsala ba to bayan nan kuma muna da rassa wanda yake rassa na su na jihohi saboda kasan tsari ne tsarin najeriya muke da shugaban kasa da gwamnoni to muna da rassa na jihohi muna da ciyamomi na jihohi ko da jiha suna da kungiyar suna da ciyama ɗinsu to yana wakiltan su suna da wakilai wanda suke zuwa taro to idan an je taron nan suna yin bayanin da aka yi da abin da aka ya faɗa to su wannan wakilan za su zo jihohin su kuma za su ce ga abin da aka yi a shi nigerian union to mun kuma jihohi muna da ciyamomi muna da muna da shugabanninmu to ma za mu bayani ga abin da ake ciki gaskiya alhamdulillah magana zaman lafiya kan muna zama lafiya da anan kamaru to bugu da ƙari kuma muna korafi muna kai korafinmu ga gwamnatin najeriya saboda a matsayin najeriya babban ƙasa a afirka kuma ana sata a cikin idan duniya babban ƙasa ce muna kira da gwamnatin najeriya da ta mu dama mu rinka yin zaɓe kamar kowane kasashe a nan kamar wanda suke zaune suke yin zaɓe yanzu ga kamar kasashen da ba su kai ba ma kamar su mali kamar su burkina kamar su niger za ga suna yin zaɓe a nan kamar amma mu najeriya har yanzu ba a samu dama an ba mu dama mu ringa yin zaɓe a nan kamar ba to muna roƙon gwamnatin najeriya da ta duba mana wannan da idan basira ta ba mu dama mu ringa yin zaɓe wanda ba sai kaji koma najeriya ka yi zaɓe ba abin da zan iya gaya maka najeriya ba wani tarzoma da za a yi komai zai wuce da kyau 'yan najeriya mutane ne wanda suke suna da ilimi kuma masu hangen nesa ne 'yan najeriya sun yi gwagwarmaya daban-daban na juyin mulki bayan juyin mulki da aka yi aka zo kuma demokuraɗiyya aka yi komai da komai ya wuce da kyau to ni abin baya bani tsoro bisa idan allah in Allah da za su haye gaci yawa abin da zan iya gaya maka kenan game da zaben nan ta Najeriya sa'a kuma kar a je zaɓe a ce she lallai musulmi a'a wannan yana kawo ma mutane abin nan wanda Allah ya ba mu a bashi mulkin sa kawai za a iya samu wato ba musulmin ba ka ga yayi adalci shi a samu kuma musulmin bai adalci ba duka haka abin yake to dai Allah ya nuna ma 'yan Najeriya hanya na mafita mai kyau Allah ya ba su shugaba na gari amma ni kam na san komai zai wuce da kyau. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaishe ka amma kar ka yi nisa don za ka gabatar da labaran wasanni. Wasanni a takaice. a ci gaba da ake yi na cin kofin nahiyar afirka a kasar algeria kasar jamhuriyar kamar dai ta ɗauki a cikin wani hali an da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar ta ci ƙasar jamhuriyar Kamaru ci da mai ban haushi ita kuma ƙasar ta Kamaru inda Butafis Lions sun daki ƙasar Congo Brazzaville a farkon wasan su yanzu dai ƙasar Nijar ta cire ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a fafata wadda ake yi sannan kuma yanzu haka yan mutum su da sun dawo gida kamaru sai dai yan kasar suna ta cece kuce kan yadda da aka samu kai a ciki musamman ma na yadda sani Nijar din ta kammala da kasar ta jamhuriyar Kamaru wani yasa na yi hira da malamin ƙwallon kafa na matasa Ahmadu Ayijo da yi mun bayani kan irin al'amuran da suke faruwa a cikin kulab-kulab na kasar ta jamhuriyar Kamaru ga yadda hira ta mu kaya. Ninawa ganin da na yi to a nan kasan Kamaru in an ce za a je a yi wasa an ce a kira 'yan wasa ba barin entrepreneur ya aiki shi shi ka ga an ce wannan ya ce ga dan uwana kaza ga kaza su wanda suka sa shi a wajen su kowa zai kawo nashi ya ce ga nashi mutane a tafi da su kuma an bar 'yan bol kwarai a nan an tafi ni na ringa ganin shampiyona a nan kamaru akwai 'yan bol da na sani da yawa da suka da su tafi kai da suka tafi ma bayan ni na tambaya aka ce ai wani kaza na ce wani kaza ya tafi wani kaza aka ce bai tafi ba bai tafi bai tafi ba an bar masu bol an tafi ga wanda ba sa bol kuma wanda suka tafi nan kowa ya ga bol contre algeria nan contre niger pardon contre niger niger ba kasa bane za ta dake mu a bol a bol da na ganin nan wayanda suka tafi nan ba su da zuciyan bulle ba su cancanta su a tafi da su ba wayannan saboda haka ni a waje na ba zan ce antonio ne ya yi abin nan ba antonio shi ya saka wanda ya tafi da su ne bayan da zai yi saboda haka ni ganawa karin bayani da zan kawo saboda haka za a yi abu gara canja mai ya canji mai ya canji a bar ya ringa aikin shi da shi ya zabi yan wasan shi Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. a yau Juma'a babban janar na tarayyar Turai ya ce Rasha ta kai yakin Ukraine zuwa wani mataki na daban. Inda take kaddamar da hare-hare barkatai kan fararen hula da birane a matsayin martani ga shawarar da kungiyar kawancen neto ta yanke kwanan nan na tura manyan makamai zuwa Ukraine don tallafa wa kasar a kokarin da take yi a yakin. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Falasɗini suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani ƙazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. koriya ta kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan amurka game da girke makaman nukiliyar amurkan abinda ake ganin kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron amurka lloyd austin a birnin seoul austin wanda zai isa babban birnin koriya ta kudu ranar litinin ana sa rai zai gana da shugaban koriya ta kudu kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayar da rahoto To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin wani lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Amin fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lewis da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.